Mugun nufi littafi na uku Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabbansa da ma waɗanda suka bi shi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashi alƙiyama. Littafin mugun nufi littafi na uku. A littafin ne gabata mun dakata daidai inda Wani sanyin farin ciki Sholin ta ji a cikin ranta domin kuwa tun da ta ji an ce babansa mai kuɗi ne ta ji ta sake tsanar kusancinsa da na Husna, amma abin da baba ya ce ya kwantar mata da hankali matuka. To, baba, da na ga wani abu ba daidai ba zan sanar da kai. Bai amsa bai kashe wayar ta bi wayar da kallo ta ce uba ya dinga saka ‘yarsa bin maza ba don rashin kuɗi ba. Mu namu iyayen talauci ne ya sanya suka saka mana ido amma ita Husna ban san dalilin mahaifinta na aikata haka ba. ta fi baki ta ta ijiye wayar ta shiga banɗaki da yake a cikin ɗakin a littafin ne gabata masu saurare idan har ba kun manta ba wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba AA eh, eh kuwa ko a tiyata room ɗin ma gaba ɗaya tunaninsa yana a wajen wasu na burinsa ya ji ta bar Abuja har suka fita abin da yake zuciyarsa kenan. Mima na bayansa su biyu suka biya ta lebo suka fita suka shiga ofis ya wanke hannuwansa ya sa hannu. Sinizer ya ɗauki wayarsa da niyyar neman lambanta sai ya tuna ashe fa ba shi da lambanta ita ce ma take da tashi lambar. Dafe sai ya furta oh my god ya faɗa yana zama akan kujera yana tunani. Mimi ta kalle shi ta zauna a gefensa ta ce doctor I have a question. Sanin ba zai bata amsa ba ya saka ta ce about the tablet da naga ka saka patients din nan da muka gani yanzu a labor room. Naga ka saka mata tab a private part nata. Wanne tablet ne? me amfaninsa kuma banza yi mata bai ko kalli gefenta ba kansa na nan a sama yana kallon ginin pop ɗin da yake a ofis ɗin gaba ɗaya hankalinsa da tunaninsa yana ga husna jin shiru ya saka ta ce dokta i'm talking to you fa i'm sure kana jin me nake cewa nan ma bai motsa ba har ma ta fara zuwa wuya ta buɗe baki za ta yi magana suka da idanuwa ta yi saurin mayar da maganar ta haɗiye ya ɗage mata gira ɗaya ya ce what is private part i mean her cervix ta faɗa kana ta sa kanta ƙasa tsaki ya ja ya miƙe tsaye ya ƙarasa inda fridge yake ya ɗauki ruwa ya buɗe ya sha ya ijiye ragowar ya ƙarasa inda pipes ɗin nan suke ya duba next theater da zai shiga kamar ya ma manta da ita a wajen sai daga baya ne ta ji maganarsa daga sama ya ce research on yourself you can go akwai fashion suna jiran ki ya faɗa ba tare da ya juyo ba ji ta yi kamar ma ta shaƙe shi da na sanin tambayarsa ya kawo mata ziyara tun da aka ce ya fara aiki da ita shikenan koyaushe da filikin da fi'ilin da zai fito mata da shi wai a ganinsa ba ta yi gogewar da za ta fara aiki ba turo baki gaba ta yi tana hararansa cikin kunkuni ta ce mutum sai bakin hali komai ma ba za a yi da shi cikin kwanciyar hankali ba juyowa ya yi ya watsa mata banzan kallo da ya saka ta daina hararansa ta miƙe tana niyyar fita aka turo kofar aka shigo ganin wanda ya shigo ya saka ta yi murmushi shi ma ya yi kafin ya ce ba dai patience ɗin ya tara miki ba ba ta yi magana ba sai ma murmushi da ta yi tana niyyar fita ya kalle ta ya ce in kin huta zan shigo ya faɗa da murmushi yana ta ita ma murmushi ta ta ce to sai ka zo ta faɗa tana buɗe ƙofar ta fita juyawar da za ta yi suka da idanuwa da ahmad yana hararansa tare da jan tsake yar dariya umar ya kafin ya ce yauwa ɗazu ma me ya kawo wannan karuwar ofis ɗinka banza yi masa bai kula shi ba ba dan bai ji me ya ce ba Magana nake maka fa Ahmad. Dago kan sai ya kalle shi yace, To me zan ce maka Umar? Me ya kawo ta waje na kake tambaya? Ni kuma ban san ma me ta zo yi ba. Kaga babu amsar da zan baka. Ka kuma daina kiranta da karuwa. Sunanta Husna kaji? Na faɗa karuwa. Ba karuwar ba ce? Za ce wani na ce Husna? Husnan banza ba za a faɗa ba. Ahmad me kai? Me kai ka sauraron wannan yarinyar dan Allah? Me haɗinka da ita? Me alaƙanka da ita? Ina amfanin mu'amala da ita? na ga taimakonta kake son kai ko kuma ta nuna ba ta so ba sai ka kyale rayuwar da ba har ma ta fara biyo ka har ofis kana zaman zaman ka zaka zubar ma da kanka kima da daraja idan mutane ka kyale yarinyar nan amma ka ki kai ga sarkin son taimako ya karasa faɗa a fusace yana kallon shi nan ma banza ya sake yi masa har ma sai da ma ya fusata ya ce na bagaji na da irin wulakancin nan naka ina yi maka magana kana share ni sai a sannan ya ce umar ba za ka gane ba yarinyar nan ba wani shekaru ne da ita ba bana tunanin mata kai shekaru 25 a duniya babu abin da ta sani na addini ba ta bambance tsakanin halak da haram a yau na kuma tabbatar da akwai tasirin wani a cikin rayuwarta kamar forcing ɗinta ake tana aikata abin da take yi ba don ma tana so ba sai don tsoro ba ta da uwa wacce za ta zaunar da ita ta nuna mata ba daidai ba umar in ban shiga rayuwar irin waɗannan ba an taimaka musu a rayuwa ba to rayuwar su waye za a shiga abin da kake tunani a kaina san ba haka ba ne kai ka sani ba na neman mata tausayinta kawai nake ji tausayinta da nake ji shi ya saka nake sauraranta kuma ka san wannan aiki na ne da ni da kai tun da muna da foundation akan hakan duk cikin wanda muka taimakawa babu wacce na fi jin tausayinta kamar ita jinta nake a jikina kamar ‘yar uwata shi yasa nake so na ɗauke ta daga cikin wuta na dawo da ita waje mai sanyi domin na lura ba sana'a ta ɗauki abun ba kawai tana yin shi ne wallahi tun ranar da na fara ganin ta take bani tausayi har kawo yau taimakonta nake so ne ba wai wani abun ba kuma kai ma ka san sai a hankali komai zai bar jikinta ba yanzu ba wanda suka gabace ta ya aka yi fama da su kama manta ne ya faɗa cikin murya mai sanyi yana kallon Umar ɗin alamar ya saurare shi ya fahimci kuma inda ya dosa. A jan zuciya Umar ɗin ya sauke ya ce ban ce kar ka taimaka mata ba Ahmad amma ka daina zaƙewa akan lamarin irin su. Ba fata nake maka ba amma za ta iya kasancewa turo ta aka yi wajenka don ta yi wasa da hankalinka ka san kuma tsaf za ta iya ko? ta daina ma za inda kake zuwa ka ji ko? Ta daina zuwa inda kake. Zuwanta kusa da kai babbar illa ce ga rayuwarka da na danginka da kuma ma mahaifinka. Kar ka manta Abba babban mutum ne a garin nan samun matsala matsalarka da ita har sai ya shafe ta. Kai karan kanka ma illa za ta yi maka domin ana ganin kimarka ba iya ba iya ƙasa ba kaɗai ka sani ka duba project din da aka baka ɗazu wanda ka jima kana mafarkin samun sa sai gashi ya zo har inda kake yawan ganin ku tare za a iya amfani da shi wajen ɓata maka suna wanda ba za ka iya goge shi ba shi yasa nake baka shawara ka dinga baya baya da lamarin ta kaji ba wai na ce kar ka yi ba a'a amma ka rinka baya baya ka rinka lura ka fahimce ni haka haka ne naji amma mutanen da kake magana akai sun san aiki na ne hakan ko ni ma na sani amma mutane ba sa raina abin magana in ka duba duk cikin wanda aka taimakawa babu mai zuwa inda kake sai ita to naji ba laifi miƙewa ahmad din ya yi ɗauki rigar sai ya mayar ya fara haɗa kayan da zai fita da su ba dai tafiya ba umar ya tambaya na kallon sa. eh to zan fara sallar azhar yanzu sannan zan dawo ina da patience karfe uku girgiza kai umar ya yi tare da yi masa jinjina ya ce an gaishe ka ahmadi kana kokari sosai sai dai allah ya biya ka Murmushi ya yi kaɗan ya ce, Amin, har da kai kai ma? Ya faɗa yana shigowa toilet ɗin da ke ofis ɗin. Ana yin sallan azhar Mima ta bar asibitin bata sake bi ta kan shi ba domin dai mugun haushinsa take ji a zuciyarta in ta tsaya sauraron sa ji ta za ta iya ma shaƙe wuyansa wallahi komai zai mata sai dai yayi mata Ahmad sai bayan magariba ya koma gida ya daidaita fakin ɗin motarsa a gidansu ya fito a hankali yake takawa zuwa cikin gida inda yake jiyo hayaniya da alama ma mutanen gida sun kawo ziyara kamar ma ba zai shiga ciki ba sai kuma ma ya fara kawai sai ya zarce kawai ya shiga da sallama ya bude kofar falo ya shiga yana kallon wanda suke zaune a falo likitan likitoci sannu sannu masu aikin Allah wani daga cikin waɗanda suke zaune ne ya faɗa yana kallon Ahmad din maimakon ma ya magana sai ya murmushi ya wani kwaɓe fuska ya nufi inda momi take zaune tana jifansa da wani murmushi yana zuwa ya zauna kusa da ita tare da kwanciya a kafaɗarta ya saka hannuwansa ya zagaya ya riƙe kafaɗun nata duka ya ce momi i'm so tired ya faɗa yana lumshe idanuwansa shafa kansa ta ita ce sori a hamadina kana ƙoƙari sosai tabɗi jam dalla malam tashi sai ka karya mana uwa katan kan kanka da kai ka zo ka wani kwanta kafaɗarta faɗar Wata mace ta faɗa alama yayarsa ce tana hararansa. Wai momi dama har yanzu Ahmadi bai daina kwanciya a jikinki ba. Wallahi momi ke kika sangarta shi yaro sama da shekara talatin da wani abu amma abin da yake yi taslim ma ba za ta yi da take auta ba. Wani ne daga cikinsu ya faɗa yana kallon momin taso shi ma. Wai ba za ka tashi ba sai na zo na make ka. wanda ya fi su girma a ciki ya faɗa da alama shine ma yayan nasu gaba ɗaya domin alamar ya nuna cewa shine babba a cikinsu ɗagowa ya kalle su kafin ya ce momi wai ina ruwansu da ni ne duk sun bi sun takura min babu wanda yake tausayi na sai ke da mami kowa faɗa da masifa yake da ni ya faɗa cikin shagoba sosai yana sake mayar da kansa kafaɗar mahaifiyarsa wai ina ruwanku da shi ne yaro ya dawo daga aiki tun safe sai yanzu ma ya gaji ai ya kamata ai ma a bar shi ma ya huta amma kowa ya fara ka masa suka ko ruwa ma bai sha ba kallon kallo suka yi kafin macen ciki ta ce wai momi wannan sangame min ne yaro kalle shi don Allah ba inda inda ya auren wuri da yar shekara sha kaza ma da yanzu ya zama ɗansa dama ai momi in dai aka ce Ahmad ba kya ganin laifin shi duk abin da ya zo da Ahmad to Ahmad baya laifi a gare ki yaro ne mana lubuna tun da dai bai aure ba yaro ne ba yaro ba ne ni mhm. bari in faɗa miki rabu da su ahmad yaro ne mana yaro ne tun da dai bai aure ba kuma yaro ne a waje na ni ko auta ko autan momi ta faɗa tana kallonsa da murmushi kis ya mata a kumatu ba tare da ya ce mata komai ba babban cikinsu ya miƙe a fusace ya janye shi daga jikinta yana faɗin na ga ranar da za ka yi hankali wallahi abin da kake ko taslim ma bata yi ba sai a lokacin ya yi dariya wanda su ma mutanen falon dariya suke ce ni kun saka min ido wallahi kowa kishi yake da ni don kawai dai momi ta fi sona a cikin ku aure za mu yi maka wallahi ka je can ka karata antilobu na ta faɗa tana hararansa shi ma kallonta ya ce in kin gaji da gani na ai sai ki aurar da ni din tunda dai akan ki nake ko ya faɗa yana murguɗa mata baki kamar ma yadda ma yara suke yi sai kuwa ta yi dariya sosai sannan suka fara gaisawa cikin raha da wasa da dariya abba da abbi su ne suka shigo falo da mami da ta fito daga kicin sai mima da taslim da suka shigo su ma duka da sallama a bakinsu aka amsa na kan kujera suka zo suka samu suka dawo ƙasa Aka amsa na kan kujera suka zame ƙasa suka zauna aka bar iyaye akan kujera a lokacin dadama ta iso falo ɗin. Dada ta banka masa rara ta ce so rasa kunya an dawo kenan. Kallon ta ya wara mata idanuwa ya ɗauke kanshi, shi. Kayi wa ubanka gashi nan a zaune ta faɗa tana nuna masa abi da hannu bai sake kallon ta ba sai haɗe rai da yi don ya ga mimama na sa. abba ya ce ki haƙuri dada kai ahmad ka shiga hankalinka fa bai ce komai ba abba ya kuma cewa kamar yadda na ce ku taru a wannan lokacin magana ce akan kanwar ku mima dam dam gaban mima ya faɗi ta ɗago ido ta kalli momi da mami suka mata alama da ta kwantar da hankalinta abba ya kalli ahmad ya ce ahmad me ka sani akan ma'aikacinka jamil ahmad ya kalli abba ya ce ban san shi da wani abu mara kyau ba a dai cikin asibiti to masha allah mu ma ta ɓangaren mu babu wata matsala da muka gani shi yasa ma na tara ku ku zama shaida abba ya ɗora da faɗin jamil shine saurayin mima na hudu da za a yi musu baikon aure ku ba wa ‘yar ku shawara ta shiga hankalinta a wannan karon in komai ya yi nisa ta dawo ta ce min wai ba ta so ko a an aiko min da shi shi ma ya ce ya fasa wallahi ba za mu sake ba ta dama ba za mu aura mata wanda muka ga dama in ma ba ta biyo ta hannunmu ta ce ba ta so ba tana iya zuwa ta turo shi akan shi ya fasa ko wani abu daban to wannan ya zama na farko kuma ya zama na ƙarshe mimma ta dafe kirji ta hawaye suka fara zubowa ta jiyo muryar abbi yana faɗin kina jin abun da ake faɗa ake faɗi miki ko wannan karan babu sake saka baki daga ciki kina cewa ba eh, baki ji lokacin da a ah, baki waye waye ba babu wannan duka an wuce shi daga kai ta yi alaman e tana share hawaye abba ya kalli dada ya ce dada gobe iyayen yaron za su zo kuma gobe za a tsayar da ranar aure wani lokaci kike ganin ya kamata a saka dada ta sauke numfashi ta ce to naji naji kuna ta wani kafa mata sharuɗa shi yasa ma yi shiru a zo inda zan yi magana duka wanda kuka ga bata aura ba ta ce bata so shi ma haka dama fa Allah bai rubuta mijinta bane shi wannan din shi ma da kuke zancen in ba mijinta bane sai hakan ma ta faru sharuɗa ba naku bane addu'a ita ce taku ita kuma ya kamata ku yi mata addu'ar shiru suka yi dukkaninsu don sun sani dama dada ba ta taɓa ganin laifin mima komai ta yi shi ne daidai dada ta kuma cewa zancen ranar aure sanda ya kamata juz yadda kuka yanke kawai daidai ne abe ce shi kenan to dada za mu jira mu ji da kwana nawa za su zo in suka zo za mu ƙara sai mu ƙara in kuma za a bar shi a daidai sai a bar shi in ya kama a rage ma sai a rage ba laifi da ta furta kawai ya mustapha ya ce allah ya kai mu lokacin ya allah kuma ya sanya alkhairi duk suka amsa da amin kallo ahmad abu yana ya gama ya kulle idanuwansa kamar ma mai bacci da alama ba ba sauraron sa yake bai ce Ahmad dago ido ya kalli Abu yace na'am yan uwanka maza duka sun yi aure sun barka ga kanwarka ma tana niyyar tafiya ta barka da taslim kake so mu haɗa ku ko koyaya ambatar taslim da abbi ya yi ya saka shi waige-waige a falo ya hango ta tana fitowa daga kicin hannunta rike da ruwa da wata roba karama mai kyau tana kallonsa da murmushi murmushi shi ma ya mata har haƙoransa ma suka bayyana ya kalli abbi ya ce zan yi abin da ya ce kenan a takaice yana mayar da kallonsa ga taslim ɗin antilubna ta yi karab ta ce ba dan wannan Jamil din ba ai ni da da mimama na so a haɗa su auren kaga shi kenan an huta an yi maganin masu ganin hanjin juna ta faɗa tana kunshe dariya tub annurin sa ya ɗauke ya kalli antilubuna bai ce komai ba dan in ba dan ya yaya take a wajen shi ba ko babu abin da zai hana bai make ta ba a wannan lokaci da ta ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye min jikata me za ta yi da wannan abun kamar ma ragowar aski ai ta fi sa tuni haɗa idanuwa suka yi ya taɓe baki bai je komai ba duka dariya suka yi banda mima da har a lokacin take hawaye taslim ta ce ya, ya dokta wannan naka ne ta faɗa tana miƙa masa robar hannunta murmushi ya mata sosai ya karɓa ya buɗe ya kalli abun jiki ya kuma kalle ta sai ya rufe ya ijiye a gefen shi ganin hakan ya saka ta ta yi ihu da murmushi ta ce na faɗa miki ya mima babu abin da zai minki kika ce wai wai in na bashi alele sai ya kusa kashe ni ai gashi bai min komai ba mami ta yi dariya ta ce dan dai ke din ce kawai taslim amma waye zai gwada wannan gangancin shi da ko kallon abun baya so anti lubna ta ce hajiya taslim ki daina murna ai a ci da ci yayi shine zaki tsalle amma ba fa ci yayi ba nan fa daya ai ko babar taslim ma ba za ta saka shi ya ci ba balle ita da da ta faɗa tana kallon sa. ga mamakin mutanen falo sai suka ga ya buɗe robar ya gutsire alalen ya saka a baki yana taunawa ya kalli taslim sannan ya rufe robar ya ijiye miƙewa ya riƙo hannuwan suka fita daga falo kowa ya bi su da kallo cike da zallar sa. abba ya dariya ya ce lallai taslim ta cire tuta a kanta ya ci abin da bai taɓa ci ba tunda da ya zo duniya mami ta ce gaskiya dai ya nuna mana akwai bambanci tsakaninmu da taslim da da ta cika da mamaki ta ce gaskiya dai ya yi mana bazata. To ko dai rikonta yake yi, kowa ya yi dariya a wajen mima ta miƙe cikin tai suka bi ta ita ma da kallo. Ganin yadda mata canza gaba ɗaya lokaci guda, lokacin sallar isha ne ya hakan ya sanya kowa ya tafi masallaci aka bar matan. Momi ta miƙe ta bi bayan mima a lokacin. A kwance ta same ta tana aikin kuka, ta zauna kusa da ita ta ce kuka ba shine maganin damuwarki ba, Aishatu. Addu'a ita ce maganin matsalarki a koda yaushe. Na san kina jin tsoron abin da zai biyo baya kamar yadda yake faruwa a kowane lokaci ko? Dago kai ta cikin kuka ta ce momi, ina jin tsoro kar wannan lokacin ma na ɓata wa sa'abba Ki duba yadda ransu ya ɓaci a wancan lokacin in aka sake maimaita kina aka sake maimaita ka kina jin hukuncin da ya ce fa zai ɗauka a kaina ba, a gaban ku ya faɗi abun da zai min matuƙar hakan ya sake faruwa wallahi momi ban taɓa samun ɗaya daga cikin masu neman aure na na ce su zo su ce sun fasa ba hakan suke zuwa ni kuma sai na ji kamar ma an zare min su daga zuciyata ina jin tsoro momi kar wannan lokacin ma hakan ta faru da rayuwata ina jin tsoro na shiga shakku na shiga tsoro ina cikin firgici momi Momi ta ɗago kanta ta ɗora a cinyarta ta ce kin tabbatar kina son Jamil ɗin? Ɗaga mata kai ta yi alaman E. Momi ta ce to ki ta addu'a kina neman zaɓin Allah. In kin ga hakan ta kasance to ki saka a cikin ranki shi ba mijinki bane. Hukuncin da iyayenki suka yanke kuma matuƙar kika auri wanda suka baki to dama shine mijinki. Waɗancan can babu mijinki dama a cikinsu su kin ji ko? Ki daina kuka addu'a shi ya kamata ki rinka yi kin ji? hawaye ta share kana ta ce lokacin habib ban san ma me yi masa ba ya ce baya sona ya fasa a lokacin auren mu sati uku fa rage ba sati uku fa rage ya ce ya fasa aure na aka zo kan Nasir shi ma sai da biki ya rage kwanaki ya ce ya fasa aka zo kan Zuhair shi ma fa sai da biki ya zo ya ce wai ya fasa momi in hakan ta ƙara faruwa akan Jamil ina jin Allah bai kaddara zan yi aure a rayuwata bane sai ta ƙara fashewa da kuka kuka kuka wii wii wii wii wii wii wii wii take kuka babbar magana babbar magana babbar magana duka duka anan wurin zamu dakata sai mun haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda abubuwan za su ci gaba da kasancewa har kullum da koyaushe ni ne naku Sadiq Namiji